ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba كثير من القرآن mai أولا a wannan masallacin juma'a mai albarka tudun wada garin kaduna a kuma wannan rana ta tara da wata ramadan hijirar da muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai lissafin da tara muna goma sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida akwai tambaya guda daya da za mu hanta wata yarwa ke cewa ne ce na yi bari na ciki karami cikin da bai kai wata uku ba sai na samu bari sai kuma jini ya zama yana ta zuwa wannan jini zan ajiye sallah ko mene ne hukuncinsa to ba ce yin sun kayi amma cikin bai kai wata uku bai kai lokacin da za a mashi halitta ba to jirin da yake fito mata a wannan bari ba jirin da fati ba ne ba mene ne ba ba jirin da fati ba ne wannan jirin shi ake cewa damu fasadi damu fasadi shi wannan bai da bambanci da wani laushe ta hanci jini ya zo mata hanci zai hana sallah ba zai hana sallah ba shi wannan jini ne na ciwo sai a samu likitoci a ci gaba da jinya amma sallah ba za a yi ba za su ci gaba da za su ci gaba da sallah ina ba na fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace Allah ma na tabbata cikin suratul maida na ga ruwa da ita ba ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم نعم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله مدرسين تركيه يا إيمان الذين آمنوا يا قوة لك إيماني من يرتد منكم عن دوان دي يرجع لكمكو gabarin addinin يرجع ya yi zai bar addinin shi domin su ci da komai ba fa ya da da sannu Allah zai zo da wasu irin mutane wasu irin mutane ne waɗannan farko da shi boko shi allah da kansa yana son su babban magana shi allah da kansa yana son su wa yuhibbu lahu su ma suna son allah allah yana son su suna son allah bayan wannan azillatin alal mu'minin masu kankan da kai ne ga mu'minin yan uwansu masu nuna sanyin hali da sanyin zuciya da tawali'u da tausayi gawa ga mummune yan wani a izzatin alal kafiri amma masu nuna izza ne ga kafiri masu nuna izza ne ga kafiri shine azillatin alal mummune a izzatin alal kafiri Allah ya ce hayyar bin jahilun da fi sabilillah suna yin jihadi cikin hanyar Allah wala ya kafo da laumata la'in ba sa tsoron zargin mai zargi da Allah Allah ya ka shigo cikin wayan da mutane ga fadlu da ne yi yi mai yasha wannan falala ce ta Allah Allah yana ba da ita gawa ga wanda ya ba falala Allah ba ya zaka cika wayan da ke koyi sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai yawan falala ne kuma sannan Allah masani ne wannan aya ta yi magana a kan rida Allah ya ce ya ayyu allazina amanu man yartadda minkum an dini kenan waye ke yi rida musulmi ne ke yi rida mai imani ne ke yi rida kafiri baya rida kafiri dama ji kafiri ne eh? sai na zai rida ba bukatar yi rida an gane wannan gawa ce a karya mata kafa za ba ta nufai dama gawa ce sai aka balle mata kafa to haka kafiri baya rida arridatu kufrul muslim abinda ake da shi ne musulmi ya ce. da yana musulmi amma yanzu ya yi dikantin ya bar addinin musulunci sanadiyar kalma da ya faɗa ko sanadiyar aiki da ya yi an gane wani ya kuyawa saboda ana yawan jirgin mace yankin zana suna kafurta musulmi suna ne kafurta musulmi ya za a yi ka kafurta musulmi mutum yana la'ila haɗin ka ce mashi kafin mutum yana sallah ka ce masa ne ka ce masa ne. a ba gane ba ai dama mai cewa la ilaha illallah ne ke yin rida mai yin sallah ne dama yake ne yake rida ta hanyar kalmar da ya faɗa ko aikin da ya yi da kenan abin da ya kamata a zo a yi a duba shi ne abin da muka ce wanda ya aikata shi ne ya zama kaji ko ya yi rida shin da gaske ne allah ne ya ce wanda ya aikata aikin ya kafurta ko wanda ya faɗi maganar da muka ce kafurci da gaske ne allah ya faɗa a ƙwa'ani ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi da tace in Allah ne ya faɗa ko annabi ne ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata idan san zuciya muka yi abinda muka faɗan ba a ne muka gani ba ba a hadisi muka gani ba kuskuren fahimta muka yi ko san zuciya na kuma sai a gyara ba na kuma sai a yi sai a gyara mana a ce to kaza da kuka fada ba haka yake ba ayan da kuka ja ba bai ta ba ko akwai ta a Qur'ani amma ba dai suka ba ba hadisin nan da muka ja muka ce a Buhari babu shi a Buhari ko kuma akwai shi a Sahih Bukhari amma ba dai dai suka fassara ba sai a yi ne sai a gyara mana amma kada a rinka surutu ana cewa an kama da musulmi an kama da mai sallah Qur'ani ne ce mai imanin yana iya zama kafiri sanadiyar magana ko aiki ya ayyuhan ladina amanu man yartadda minkum al-dini

Allahu Akbar wannan ayar da gina muka samu ta karo ta innal ladina irtaddu ala adbarihim innal ladina ala min ba'di ma tabayyana lahum al-huda lan Allah shay'a hmm. ko a ah, haka yake innal بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ko ba ka ji larabci ne ka ji kalmar rida ce wai na hari ko ba ka ji larabci ta ji amma rida wa ke rida musulmi ke rida saboda ka idan musulmi ya faɗi kalmar da rinjaye ko ya aikata aikin da rinjaye ba taimakon shi kuka yi ba don kun yi shiru kuka ce mai ba matsala har yanzu da musulmi taimakon sun kuka yi domin a duniya ake gyarawa ƙara ku gaya masa wannan kalmar ko wannan aikin rinjaye saboda haka ya yi ƙoƙari ya gyara tun daga ina tun daga nan duniya samu damar gyarawa ina fata an gane wannan in ba haka ba sai kiyama ta tsaya an ce kafirai ku tashi zuwa jahannama shi ya ci gaba da zama ya dauka bai ya ci gaba da mai zama har wani wani zai ce kai ya kake goye ba ka tashi ba ya ce to ayi mu <laughs> ƙarfi ya mutu tun daga daga zaba da amma Allah mun gode mata Allah mun gode mata masu zargin mu cewa muna kafirta da cewa la ilaha illallah muna da mai sallah kawai ya kalmar da za a fara sai Allah ya tuwo wata jarabawa domin al'ummar Najeriya su gane gaskiyar magana sai aka samu wani mutum a Kano wani mutum a ina a Kano a ranar suna yin maulidin shehu maulidin wani wani na su alaga wata wala ga yi musulunta you only You want to compatible with Islam. Okay, I will mention a statement which I would like you to repeat after me. Say, La ilaha illallah. La ilaha إلا الله محمد رسول الله by this simple statement now you are completely to Islam. What is meant by La ilaha illallah? There is no God. There is no deity worthy of worship. There is no God who is deserved to be worshipped. Accept Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who created you, He is the one who is feeding you, He is the one who is giving you health, wealth and everything. So you are not expected to worship anybody, any entity, whether on the earth or in the heaven, apart from Allah subhanahu wa ta'ala. This is La ilaha illallah when you say Muhammad Rasulullah, it means you testify that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, sent by Allah subhanahu wa ta'ala to all humankind in order to guide them to the same path. That is why when you see Muhammad Rasulullah, you are not expected to do anything or to allude, to ask or to unact to say or oh, not to say, to utter or oh, not to utter, unless according to what the Holy Prophet has stipulated in his authentic hadith, except according to the indication of Islam, except in total conformity with what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed in the Holy Quran, enshrined in the Holy Quran, and properly explained by the Holy Prophet authentically. That is the name of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Do you accept it? Now you are a Muslim. What is your name before conversion to Islam? Your name is Frank. Do you like any Muslim name? Which name do you like? Abdul, which Abdul? Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul, which Abdul? Anyone, you like Abdullah? From now on you are Abdullah. called, it is one of the names of uh, a son of the Holy Prophet. The Holy Prophet named Abdullah after his son. So it's a very, very special name. I pray Allah subhanahu wa ta'ala to increase your wisdom, to increase you in faith, to increase you in iman, and may you are conversion to Islam become a match of you and a, a match of uh, the, your fellow Muslim believers. Now you are our Muslim brother. Those that are from here, they will tell you how to step back, they will show you how to perform ablution, and from now on, you are not expected to do anything till uh, when the Maghrib prayer, where all other مدن البلد حق ذلك هذا من كيف food from now you are one of the millions or billions of Muslims that are in the world may Allah subhanahu wa ta'ala bless you Islam to kuma ya kuma shi a jiya cikin wajen nuna wasu abubuwan da ya kamata a yi yanzu ya zama baraza a janna muna addu'a Allah ya sa wa musulunci shi albarka Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an to sai ga wani a irin wannan taro da ya bushe ka sai ya ce su ba su san kowa ba sai wannan yin nasu sai ya kara wucewa gaba sai ya ce da a ce muhammadu zai taso daga kafarinsa daga madina ya zo ya ce musu kada su yi wannan wajen ya ce a shirye suke su taka wuyan muhammadu na san ba ni kaɗai ba biyu wanda ya tafi ɗin kyan tsin a kano ya girma har ya kai kotu ko wani hukunci kotu ta zartar ta ce wanda ya faɗi wannan magana ya yi rinda mene ne hukuncinsa hukuncinsa hukuncin kisa in ji wa mutumin nan bai cewa la ilaha illallah ba ba ta yana sallah ko bai sallah to abun mamaki wanda ya fi kowa sukar mu da cewa muna kafarta masu la ilaha illallah sai aka zo aka yi rashi me za ka ce kan wancan mutumin da ya faɗi wannan magana sai ce wancan mutumin da ya faɗi wannan magana ya yi ma wacce ta kai shiga yin rida ya kafirta ba musulmi yake ba kuma su daga yanzu ba su cikin su yake ba akara makalla ashe tun tsawon lokacin nan yanzu ne karatunka ya iso yanzu ne karatun ka ya kawo cewa mai cewa la ilaha illallah yana iya kafurta da karatun ka bai iso wurin bane sai yanzu karatun ka yi so. yanzu ne karatun ka yi a shi ana iya kafurta mai sallah mutum yana iya yin zaman gashi yana yin sallah amma ya aiki ko ya faɗi kalma ya zama kafiri duk tsawon shekaru nan karatun ka bai iso nan bane sai yau karatun ya iso ko kuma duk tsawon lokacin nan ka san karatun amma cin amanar ilimi ne sa ka murku shakaratun ka ɓoye ka ci ka gaya musu gaskiya sai yanzu da aka yanka ta tashi sannan gaskiya ta yi da wannan tambaya ce ya kada kenan ya tabbata abinda ake cewa rinda musulunci la ilaha illallah kama alwala ce tana karewa ko ba ta karewa mutum ya alwala ba ta bushe ba sai ya fitar da iska ko ya je fitsari ya labarin su to ai ko bushewa ba ta yi an gane wannan saboda aka yaku bayan Allah duk abin da zai iya mutum gaban addini musulunci karfe da shi darasi na biyu wannan ayar ta nuna alkur'ani Allah ne doka da shi domin Allah ya ce ya ayyuhan ladina abu, ya kodin da suka imani man yarkadda minkum addini wanda ya yarda cikin ku daga addininsa fa sawfa ya'ti Allahu bi qawlin da sannu Allah zai zo da wasu mutane haza ikhbaru bil kai wannan labari ne na gaibi alqur'ani ne kuma yake bayarwa labari ne na labari ne na gaibi cewa nan gaba akwai wanda za su yi mai su yi su bar addini idan suka yi da kuma Allah zai zo da wasu mutane masoyan Allah yana son su suna son shi kuma suna nuna tausayi ga muminai suna nuna izza ga safarai sannan suna yin jihadi ba sa tsoron zargin mai zargi Allah zai zo da yawa da mutane ai abun bai faru ba sai a bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a sai Allah ya saukar da ayar Allah ya saukar da ita a rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ba annabi labarin abin da zai faru da gaba za a samu da suke da na'am an fara samun wani da suka fara rija tun zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu kabilun da suka yi da a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu kabilu guda uku da suka yi da ƙabilu guda nawa guda uku da suka yarda a rayuwar zamanin sai na abokan rabe da wa'anu an samu ƙabilai wato ƙabilu bayan da tsohon manzan Allah sallallahu alaihi sallam, sai da abokan aka ba shi kalifanci an samu ƙabilu da suka kai ƙabila ƙabila har guda bakwai waɗanda suka yi da addinin musulunci zamanin sai na na'umar. an samu wanda ya yi da amma ba kabila ta take ta bi shi gaba ɗaya ba yan kalan dai abin da ba za a rasa ba ina ba ta fahimci wannan daga cikin ƙabilun da suka yi da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yan kabilar Banu Mudlaj yan kabilar Banu Mudlaj su wane ne yan kabilar Banu Mudlaj su ne mutanen al-Aswad al wani gingime mai boka ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutanen sa abubuwan ban mamaki yana rubar karshe yake mutu shi annabi da yake shi annabi ne kuma aka samu yan kabila ta suka bi shi ya yi ƙarfi sosai a ƙasar yaman saboda yawan da suka bi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana raye ya rubuta wa ma'arar ibn jabal da jagororin musulmi da suke yaman domin duk wuraren da wannan mutum ya kama ya koyi duk ma'aikatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke amma dai karshe Allah madaukin sarki ya yi maganin ya halaka ta hannu wani da ake ta hanyar sani Allah madaukin sarki ya halaka da shi musulmai sun yi murna da ya halaka da aka kashe shi saboda irin ta'addanci iri daban-daban da ya rika yi wa addinin musulunci daga nan ƙaryar annabtaka ta ƙare bayan shi an samu 'yan ƙabilar banu halifa 'yan ƙabilar banu halifa ta su wani ne 'yan ƙabilar banu halifa da su ne mutanen musulmai da kaza inda aka samu wani gwarzon su da ake cewa musailama kwararre ne a harkar larabci da rubuta tawakoki da sajjaki sannan bokanci bokanci ma yana tabawa tun annabi yana da rai shi ma shi yake annabi Allah ne yace shi ma ne ne annabi ne rashin kunyarsa shi ta kai ga har rubuta wasiƙa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam officially yana sanar da annabi cewa fa ga wani sabon annabi an turo ya su ne annabawa saboda rashin kunya officially ya rubuta masa ya rubuta min musai lamata rasulillah ila muhammadin rasulullah assalamu alayka fa inni ushiduka bi anni ushiruktu fil amr lana nisfu al-ardh ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم لا يعدلون yace wasiƙa daga musailamatu annabin Allah zuwa ga Muhammadu annabin Allah amincin Allah ya tabbata a gare ka rubuta mata wannan wasiƙa shine in sanar da kai officially cewa harkar nan ta annabtaka ba ni ma an shigo da shi cikin saboda haka rabin ƙasa namu ne ni zan zama annabi a wannan area kai kuma rabi na ƙuraishawa ne sai inda kai kuma kai ne annabi yadda duk da duk da na san cewa ƙuraishawa ba su da adalci suna iya cewa ba su gamsu da wannan rabo da aka yi ba amma dai ina sanar da kai officially ka san halin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa reply sai ya rubuta masa min Muhammadin Rasulullah ila musailama al-kazzab assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'd fa inna al-arba lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin yace daga Muhammadu manzon Allah zuwa musailama jinjime mai makare amincin Allah ya tabbata ga wanda ya shirya ƙasa ta Allah ce ba ni da kai za mu raba ba kuma yana gadar da ita ga wanda ya so amma ina tabbatar maka mai takawa kadai ke gamawa da duniya lafiya ku zo ta gajeren arsa cike da hikima ba fushi ba fusata ga nasiha ga tsagoron faɗin gaskiya duk da haka masai lama bai nuna wannan da'awar tashi ba har ba ya fara rubuta ƙur'ani har ya fara ne rubuta ƙur'ani shi sai dan kalli wata sura Qur'ani sai dan barbaya ya ga suratul fil shi ma sai rubuta al-fil wa ma adraka mal fil lahu zalabun qatir wa qurdumun tawil wa ajrihatan ka'annahu ma mirwahatan kan su gudu wai sura ce wai alifin jiwa malfilin ne ne jiwa wa ma adare ka malfilin me yasa da ke abu da ake yi jiwa ka san da in baka san ta ba da huza rabon kasir ita jiwa duk da ta jire wa qurrun amma Thank you. yau aji da hatari tana da fangara-fangaren kunnuwa guda biyu ka annan umarin wata sai ka dauka kowanne wato mashibici ne ko bai ne to yanzu da ka karu da shi me ya ka koya maka to haka da ita rutsun sai ta soki bulutsun sa amma da yake Allah ya masa tsawon kwana ya bar shi har rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar annabi sabbin shiga musulunci da masu launin imani da ruru ta karkaru duk sun shi sai ya ƙara ne sai ya ƙara ƙarfi ya ƙara yawa sai na abu sarari ya ma arba yake to za mu yaƙi kama za mu warka ba ya fara tura masa runduna ƙarƙashin abin da hali ya ce amma ilama da mutanen suna da yawa in ka je ka jira karka auka musu sai mun ƙara a ah, turo masa wata rundunar da za ta zo ta mai ta ƙara ƙarfafa ka sannan ku haɗu ku fara yaƙi ikrama ibn abin jihar yanzu da ya hangi musulma da rundunarsa sai ga zara daurewa ya ga iya rayuwa ga mai cewa annabin Allah ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ya je ya auka musu aka tara rundunar musu musulma da samun nasara yadda wannan ita ce badar ina kenan masu launin imani da kasa tsaro suka ce kasa shi na annabi Allah ya da shi su kare shi wannan shi kirna maka muhimmancin da ya yi da shugabanci sai na abubakar sai ta ke tura wata rundunar ƙarƙashin Khalid ibn Walid sai sallahi masulun da aka je aka shata daga sai Khalid ya yana ba da shawara tun da musulma annabin Allah ya yi sauko shi a matsayinsa na kwamanda shi ma ya sauko su biyu su fara karawa musulma ya shuru idan ya ce ba zai fito ba imanin gaba a zai fito ba idan ya fito kuma da iya samun matsala to ƙarshe dai kukan kura ya daure ya fito da aka fara ya ga harkar ba ta yi bace sai ce Allah ya ba shi umarnin ya ta da gudu to karshe dai suka rinci ba akwai wata gona da yake da ita ana ce mata hajjira ta mata suna hadikatul rahman gonar Allah to sai da aka shiga da aka hukun da koma aka zo ta katanga suna ta harbin musulmai ga musulmai sun kewaye sun ce su koma kun da su, sai sun ga abin da ya buɗe musulmai an kashe musulmai da yawa a daidai wannan lokaci ana cikin wannan sai ga ɗaya daga cikin sojojin addinin musulunci Allah ba ya zo samu sanin ibn wali ya ce yana so a samu garkuwa irin a harkoki da ake kaiwa a ɗora shi a kan garkuwar a ɗaga a cikin katangar daidai inda hannayen mutane za su kare kuma za su iya cewa karkashin kasar ba a samu mashi masu kowane mashi a jiya kan mashin kasa a sa dundumiyar mashi an gane ba wajen tsirin ba sai a tallafa garkuwar za a iya ƙara daga ta sama kuma za a iya ƙara daga ba a kai bakin katangar shi ya yi ƙunar bakin wake zai fada shi wannan gona, zai buɗe gefe jaddin ba shi ke da kafirai da masarai wasu na ce ai wannan halaka ce kuma da yake ku jefa shi ya riga ya ba Allah rayuwa haka kuma aka dauke shi aka jefa yana dinka suka wuce a kai ana kawo tsara yana karewa yana ja da baya da haka har isa bakin gidi ya tsare kan masu gadin kofar kuma ya gudu ke da sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su da musulunci ba ba wata rayuwa da su su suna rayuwa da idan su yi iya amfanin rayuwa a wajen su biyu ma iya amfanin rayuwa ta yau Allah ka kara wayan nan sahabai da to daga nan aka shiga aka shiga da karawa wani abin da zai ba ku mamaki wa hashi wanda ya kashe hamza radiyallahu anhu a yakin uhud ya zo wajen yakin amma ba kowa zo ne ba ya zo ne ba wannan tajiri wannan makin nasa da ya kashe hamza da shi da shi ya zo kun san bayan ya kashe hamza annabi ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya ba da umarni duk inda aka wahashi a kare kansa duk inda aka yi wahashiyarsa inda zai sa kai da ƙarshe zo ya kamun kafa cewa yana so a kawo shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna da kai shugaban shugaban rudu ba san wane ne ba har aka shi shugaban wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai zauna gaban annabi kamar za a kawo amarya yana wata sai kalmar shahada da kai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya cire mayar ana duwa sai ga washi a zai kuma ya kalmar shahara. ya zai wasu suka zaɓuro ta guriya na ya ce guda ka ta ai ya yi kalmar shahara shi ne ya sha ba da ban hukunci ba da a lokacin ya ce gaya mun ya kai kaga shahada a lokacin ya ba a jari labari daga farko har a shi da da yadda aka mana a kawai za a yanta shi ga shi ga shi. annabi ya yi kuka a ranar kamar ranar haka ta hamza annabi ya ce tashi ka na ya ce maka amma kar in kara ganin ka da yau domin duk sanda na ganka za ka tuna min da hamza amma na ya ce yakan zo majalisar maza Allah sallallahu alaihi amma zai zo ta baya idan annabi na zo nan yana jawabi shi da shi zai zo na ina sai zo na ba da ya ji annabi ya zo karshen jawabin sai tashi baro yadda annabi ya gama ya wuri ba zai gaci to yanzu shi ya dauko wannan mashin ya taho da ita ya ce na zo ne domin ina neman kafara wani ubangiji ga wancan da jina yi kuma a cikin manzarin da malaman tarihi suka yi shi ne ya jirgi musa ya ilama da wannan mashi na shi ya kuma samu musa ya ilama musa ya ilama ya faɗi ya mutu auren annar ta karya ta kare daga wannan rana da ya zo ya zare mashi ya ce ka katantu khairan nasi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wal yawm akaltu sharran nas ya zamanin annabi na kashe mace alheri mutane shine Allah yace amma yau ina yi wa Allah godiya na samu kafara yau kuma na kashe mafi sharrin mutane ne mutane na daga nan Allah ta karya sai ne ta kare masu rabon su dawo zuwa gaskiya suka sake dawo zuwa gaskiya to daga su kabila ta uku da zai daga su zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yan kabilar banu asad banu asad su ne yan kabilar banu asad suna da wani gwarzo wanda ake cewa Tsulaiha ibn Kuwaili shi wannan Tsulaiha ibn Kuwaili shi ma yayi da awar annabtaka yayi da awar annabtaka tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayin shi kabilarsa shi ma sai a zamanin sayyidina abubakar zai lawan sayyidina abubakar ya tura khalid ibn walid wanda ya yaki musailama shi aka sake turawa ya yaki zuraiha aka kara ba samu damar kashe zuraiha ba amma an kashe magoya bayansa da yawa suka tarwata suka wani. shi ma ya shirga da gudu aka neme shi aka rasa amma kusa abin da ya faru daga baya sai ya sake musulunta ya kuma inganta musulunci shi ko da matari sun ce ya mutu kan tsantsar addinin musulunci shi wannan ta masa kyau kuma ta masa kyau ba wannan su ne kabilu da aka samu sun yi rida a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin sai na abubakar radiyallahu anhu an samu kabilu har sun sai guda bakwai waɗanda suka yi rida a wannan lokaci akwai ɓangaren yan kabilar banu tamim ba gaba da yanzu ba amma wani ɓangare na yan kabilar banu tamim sun yi rida ya kai suka yi rida su kuwa sun bi wata bokanya ce wata bokanya ana ce mata bada wata hatsarin biyar ba ne akwai maganganu da yawa a kanta a cikin tarihi ta fito da ke ita ma annabi ya ce ana ya gode kuma ta kwashi jama'a daga za a da mutane wato duk sakar da ka zo da zai ka wanda zaka ji aka ce ya za a yi su ce Allah ya aiko ki sai annabi ya ce alhali qur'ani mai girma ya ce Muhammadu a muhammadun a ahadin ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله يسير ولكن رسول الله وخاتم النبيين أنا ما أقول أجمع سكتي قاديسي النبي يسير لا نبي بعد بعد نبي جديد بيانا sai ta mu wani tare da bari ai cewa ila biyu ya ba ba cewa ila biyu ya taba kun ga karatu walakin layi wa kataman nabiyyin na ce ba wa kataman nabiyyan ba annabi cewa ba annabi bayana ba ba ba annabi ya ba yi ba annabi ba yi ba annabi ya ne hadin shi da daga baya ilama ya lallaba ya wuri musailama ne ya zama annabin karya ango annabiyar karya amarya bayan kashe mutu zama ma'a tarwa rasu magana mai karfi da malaman tarihi su kai ita ma ja daga baya ta musulunta daga baya ta yi ta musulunta kuma ta mutu kan addinin musulunci amma dai ta kwata kuma ta kwata ba ta dai kwaji su ta harkar da shawar da lokaci kabila ta biyu su ne 'yan kabila banu zafra yan kabila banu zafra su ne mutane koye na ibi da ba ku banta ba a hazam wannan kabila tana da bikin ƙabila da suka to an samu rida a wannan kabilar bayan da tsora na muhammad sallallahu alaihi sallam daga nan sai yan kabilar gadafan banu gadafan su ma bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabilan da daga cikin kabilun da suka yi da daga nan sai kabilar banu su dai su ma an samu rigga a cikinsu mai yawa bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kabilar banu kinda su ma an samu rigga da yawa a cikinsu su bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kabilar banu yarbo su ma an samu waɗanda suka rigga da yawa bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabila ta bakwai suna yan kabilar banu bakar ibn wali su ma an samu wayanda suka yi rinda da yawa a cikin su wayannan kabilu guda bakwai suna yan kabilu da suka yi rinda bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kace sun bar musuluncin gaba daya wasu kace sun yadda za su yi musulunci amma ba za su ba da ba. sai na abokan yake sai ya yi su gaba daya aka ba shawara aka ce wayanda sun yadda za su yi musulunci zakka ce kare ba za su bayar ba ka kyale su mu ji da sauran sai da abu kare da ba zai gane ba lau katilan da man farraka bai da salati wa zakka duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yi yace lau ma mana'uni iqalan da za su hada ni da baibai wanda sun kasance suna ba da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da katar su mai dole sai na yi sai na yi haka ya zara takobi mafi yawan waɗanda suka ruba masa baya akwai mutanen Yaman da ashariyawa da mutanen barka da madina haka suka rufa wa na abokan baya aka rinka yaki aka rinka ɗauki ba Sai na abokan sai da ya sake dinke duniyar musulmai gaba daya ya dawo da su kan addinin musulunci shi yasa duk musulman duniya sun yadda ayar tana magana akan na abubakar ne da waɗannan mutanen da suka zo daga baya su karba wata baya da Allah ya ce man yartar da minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu da qaumin يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم wannan sayyidina abubakar ne da wayannan bayan Allah ya zama masa baya su ne suke wannan aiki yana da cikin darajar da na wannan sayyidina yasa da shi amma hukunci ne da yake zagin sai na ruwa da yana ba bayan annabi duk duniya ba da babu duk duniya ba da ya ruwa. wa shi sa muke addu'a ya Allah duk wanda ya zage da na Abu Bakar da Umar surukan annabi abokan annabi da Hafsa da Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk wanda ya zage su ya Allah muna addu'a ka ƙara hada shi da asai da ayatul lahi ko sai suka rida a zamanin wa a zamanin sai da abubakar guda uku suka rida a zamanin manzan Allah sosai zamanin sai na umar an samu rizu cikin yan kabilar banu gasa cikin yan kabilar banu gasa abin da ya faru akwai wani sarki cikin kabilar da ake ce masa galabatu ibnu aina wannan sarki sai ya taho madina ya samu sai na umar ya ce na sai musulunta sai na umar ya yi murna ya ba shi kalmar shahada bayan ya yi kalmar shahada sai na umar ya girma ba shi ya karrama shi domin babban mutum da cikin addinin musulunci musulunci kullum yana ba masu daraja daraja su sai ce sai na umar yana sun zai wuce maka ya je umra sai na umar ya ce yana da aka koya masa yadda ake umra ta addinin musulunci daga ne wuce na maka to bayan ya isa maka ya je yana da wani sai wani talaka wani sai ya taka mashi izar ɗin wannan harbi da ke daurawa yau da ake daurawa a ya haɗaya to sai wani talaka ya taka mashi to shi yana jin sarauta irin su ganin shi ba sarki ne ya ma talaka zai mutu kusa da shi balle ya taka mai riga idan ka dauki kyautar sa wata riga juyo wannan da zai a fusace da ya wani hannu sai su yi wannan abin da talakar zai dankara masa da shi sai da ya fata masa hannu ne ya garba shi ko wannan talakar ya kawo kara wajen sai lawa sai lawa wani ta zo da bandawa aka zo ne ya za a yi sai da umar yake ka'ida ɗayan biyu immal af wa immal isa ko dai kana nan ya ce ya yi mata ko kuma arama ne kan umar da duk namar talaka inda ne ya fiya wajen talaka sai kwarai ko ka roƙe shi ya yi mata mu shari'a musulunci da babba da karami aka gaban shari'a dini ba hukumar jami'a ba ne da ake hukunta karami a barwa a bar babba ko dai ka roƙe shi ya yafe maka in bisa ganin da mace ce ya yafe haƙƙin sa ne matsala ta kan idan ba haka ba to dole ne ki tafi sai ce to ina roƙo a bani zuwa zai yi tafi a dinga samun zuwa wuri sai na wani kima mazana an zaba ba. kusan da ya faru cikin dare sai ya fito ya hau doki da ya danna da gudu da dare kafin gari wa ya yi nisa sai ya koma yamma. da ya je rufe ya fasa musulunci gaba da. musulunci da saboda na dauki talaka ce har talaka yana da haƙƙi wannan ba jirgin ne da manyan rayuwa to wanda ɗan ƙabilar gassan da ya rija bai dawo addinin musulunci ba hannun goshi amma sau da dama an ruwaito cewa sau da dama ya zauna shi kaɗai shi ya ce ko oh, yanzu saboda tsoron naushi guda ɗaya ne yanzu daga addinin na har da na nasar addinin gaskiya ne da na sai an daushen ma da na wuri sai ce na yi asara amma kuma bai dawo musulunci ba a yau har yanzu har yanzu ya mutu akan kafirci to waɗannan su ne waɗanda ƙabilun da aka samu sun yi rida bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai qur'ani ce ya ayi ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa fa ya bi qaumin da sannu Allah zai zo da mutane yuhibbuhu wayanda Allah yana son wannan daraja ce ba ita ce daraja ta ƙololuwa da ɗan adam ke samu amma malamai sun ce abin da yake ba ɗan adam samun wannan daraja cikin sauki shi ne soyayya don Allah soyayya don Allah in so ka ba don komai ne saboda sai mutumin Allah ne kana san Allah ka so ni ba don komai ba sai saboda iya sanin ka cewa ina kan Allah soyayya dan Allah ita ce ta komai bai wa ɗan adam samun soyayyar Allah ya za ka ga da wannan hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce zara rajulun da lahu fi qaryati fa arsada Allah ta'ala ala madarajatihi malakan فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد هذه أزور أخا لي في هذه القرية قال فهل عندك فهل له عندك من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله أحببك ما أحببته ماذا الله يقول المسيح يحتاج زي جوري قوي زي جوري قوي kan hanya sai Allah ya aje wani mala'ika yana zuwa mala'ika ya tare shi a duka wato yace ai na turis ina za ka je yace a zuwa aka yi jihar da kare yace wata kuwa na zan ce wani yana a wannan kankare sai ce masa fa halaka inda gobe ne matin da rubuwa gaisuwa ce kawai za ka je ko gaisuwa da rubai ne ba wuce ce gaisuwa da rubai ne yace la ghaira anni ahbatu billah ba abin da zan kai zai ke da wajen shi ba komai nake nema ba ba wata duniya ya taɓa bani a baya saboda ita nake so masa ramuwar gayya ba dalilin kawai ina son shi saboda Allah sai mala'ika yake kai murna ni ba mutum bane mala'ika ne dan aikan Allah ne Allah ya turo ni in gaya maka cewa kamar yadda ka so wancan mutumin saboda Allah kai kuma Allah yana kaunar ka malamai suka ce Allah ya ce yana son ka ya ji daɗi sai ne ya ba ka aljanna saboda aljanna abu ɗaya ne cikin abubuwa da yawa da Allah ke baiwa yanzu. Allah ka gafarta mu ba abin da ke sa a samu soyayyar Allah da gaggawa kamar me kamar yin kauna dan Allah malamin ka bai sa kake shi matar ka bai sa kake son ta dan tana san Allah da za ta rubuta Allah za ka yi rawa da me yasa kake son malamin da kake na san Allah da zai kauce gaskiya za ka yi rawa da shi dan siyasar ka me yasa kake kauna shi me yasa kake shi kana son shi don wata duniya da zai baka ko kake halarowa za ka samu ko tsakaninka da Allah kana son shi ne don Allah ka gane masoyin Allah ne shi yasa kake kaunar shi idan kana kaunar shi don Allah ne don ka gane yana son Allah don kyakkyawar alaƙa da ubangiji to ka tafi mai kai amma idan kana son shi ne saboda dan ko kana son shi ne saboda jam'iyyar ku daya ko kana san shi ne saboda zan zuba da ruwa in taka da shi ko kana san shi ne saboda saboda saboda saboda kada an gane wannan sai aka ce wani limu na musulma suna san Allah siffa ce da kyau a musulunci zama kana san Allah siffa ce ta masu imani Allah ya ce wa minan nasi man ki zumin duniyar lahi an dadar ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الله يقول والذين آمنوا بلدت كلمات أشد حبا لله أنا لم من سورية سجواتك لأن الله سبحانه سبحانه سبحانه قولنا الله في يد masu bautar wani Allah ke kaunar wani Allah da suke bautawa shine yuhibbuhum wa yuhibbunahum sai aka ce adillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina suna masu izza ga kafirai amma masu tawali ga masu imani wannan ma siffan masu imani ne dan Allah yake Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله يتي محمد رسول محمد من ذا الله صلى الله عليه in duk duniya mata ce karya ne aikin banza ta yi Allah da kansa ya ce Muhammadu Rasulullah ke san kace Muhammadu Rasulullah kan da ka amfana shi an kai kololuwa mai abin gaba ɗaya Allah da ya ce Muhammadu waye saura sai Allah ce wallazi da ma'ahu waɗanda ke tare da annabi su wane ne sahabai ko sai Allah ce ga sifir ashidda'u 'alal kuffari masu tsanani ne ga kafirai amaru bai bainahu masu tausayi ne a tsakanin yau mun kuma sai ya zama da opposite da ke eh? sai ya zama ruha a 'alal kuffari bai bainahu bai faruwa yana ka samu mutum gabar da ta kare kan amma kuma sai ka same shi da wani kadangare ana dawa ana dariya ba matsala amma ya haɗu da mai imani mai la ilaha illallah ya hada fuska ya sha mu ya abu san gamda da ana karba da wannan bayani shi yasa Allah ya ce azillatin ala mu'mina a izzatin ala kafir sai Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi cikin hanyar Allah wala ya yakhafuna lawmata la'in ba ta tsoron zargin mai zargi ba ka zama cikakken musulmi sai ya zama la ta khafu billahi lawmata la'in in dai Allah ya ce ya yarda da abu kowa ma ya rage shi in dai an ce abu sunna ne to ka shirye kake ka aikata eh dan adawa ya rage ne ya rage na kai sai ka yi biyayya da wannan suna shi ne ko suna ko kamar ta ko suna ko kamar ta ko suna wannan ta zama sunna suna cikakken ke ba yi wani batar suna duk inda suna ta kewaya da hannun da za a kewa, Allah ka ba mu ikon yi wa suna irin wannan rikon kan kawo amma gaskiyar magana ba kowa ke samu wannan ba sai wanda Allah ya ce sai Allah ya zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala Allah ce yana bani ta ga wanda ya gada daman bada ita sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai yaro falala ne kuma Allah masani ne Allah ka sa muna cikin wani zasu yi cikin wani yaro falala ta bayan Allah da ke kawo gudunmuwa ta wani an samu gudunmuwa ta a tafa da ya wani bawa Allah ya kawo Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma Allah ya bashi fatan aljanna ranar tashin alkiyama kowa ya saura akwai wani bawan Allah kuma sun kawo kayan yara guda hudu su ba muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya tufatar da su da tufafin aljanna a ranar tashin alkiyama sannan an samu kuɗi naira dubu talatin da biyu da naira hamsin wannan gudunmuwa da aka samu je kenan akwai yan agaji da ke zagayawa da afatina suna neman gudunmuwa suna neman taimako kowa ya sanya gudunmuwa da cikin wayan na afatina allah madaukin sarki ya saka wa kowa da alkhairi ga waɗanda gudunmuwa su za yin zuwa na gudun kai ne har ba a yi nasarar ba ku ce Allahu akbar Allahu akbar Alhaji kashin bukar barbarar ya je fi majalisi mu je mu shekarar karfiya ke karfiya zai so na majalisi da ya zo sai ana magana a bada gudunmuwa ta marayu bayan ya koma ya aiko mutum marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar to muna zuwa Allah ya saka mata da alkhairi na gaya muku kalurin da take da bayan Allah da ajilin da muke addini saboda reno ne da shek abubakar mahmudu duk wani gata da musulunci ya samu a ko'ina a najeriya suna ta samu to muna fata a kaduna a samun ninkin ba ninkin wannan gata ya ku ci gaba da yi za ku ga Allah zai shigo cikin wannan harka in Allah ya da sai mun share wa marayun da Allah kaɗai ya san adadin su hawaye a cikin wannan wata mai albarka domin ranar tashi alkiyama musulmi gangatar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ana wa kafilul yatimi hataini fil janna wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni da mai lura da maraya haka muke a cikin aljanna annabi ya nuni da ya yatsunsa guda biyu manuniya da yatsa ta tsakiya wa farraja bai da kuma ya dan buɗe tsakanin su wa ke son makwabtaka da annabi a cikin in ka shiga aljanna kana son ko sa annabi ba a je to yake bai na ziyara yi a ina annabi yake aljanna waye cikin ku yake so an shiga aljanna ma ji an tare da manzon Allah ne yake so wanda yana so ya ce Allahu akbar Allah ya sa mu makwabtaka da annabi a jiyar ya aljanna da rikar annabi ya ce ga hanyar da ake samun makwabtaka da shi ne a jimaki baraya Allah ka ba mu ikon da kuma baraya kai ku ce Allahu akbar ga wasu rukunin kuraje da ke zaune a nan waɗanda za ku ga idan mai fassara kuraje haka ya haka sai wani daga can shi ma sai an aiko da tambaya sai yi wani haka haka sai masa karin bayani su ma kura mai bayan Allah sun je ko hijabai na mata sun kawo fitar lillahi sun ce abin wa rayu addu'a ta wani wani Allah ya sa tare da su duka muna bakwai da annabi a gidan aljanna allahumma wa bihamdika ma'ana daga lokacin da yaro da riga ya zama yaro ina ba ta fahimta wani daga ya zama yaro wata uku jariri ya zama yaro bai zama yaro ba da daga nan har ko da ya kai wata hudu duka ba riga ya gama cika halitta an busa wata na mai wata uku saboda mai tambayar ta tambaya ta samu bari ciki cikin da wata uku saboda da yasa ka aka masa da Allah da Allah ya samu rai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum